Go out today and succeed. Go and take charge and apply what you have learned from here. We also urge you to succeed and look back and to develop Sule Lamido University Kafin Hausa. Farfesa Abdullahi Yusuf Rubada kenan shugaban jami'ar Tasila Lamido ke jan hankalin ɗaliban da aka yaye game da sabon shafin ƙalubalen rayuwa. Jami'ar wadda aka kafa a shekara ta 2013 ta ɗauki rukunin farko na ɗalibanta a shekarar karatu ta 2014 zuwa 2015 domin ɗaukar darussa a tsangayinta guda uku. Farfesa Abdullahi ribaɗo wanda ke kammala shugabancin jami'ar a makon nan bayan kammala wa'adin aiki na shekaru biyar ya yi ƙarin haske. Mun fara da ɗalibai 542 a shekara 2014 amma yau muna da ɗalibai fiye da 3,000 yanzu a shekaran nan 2015 zuwa 18 nan waɗanda suka nemi jami'an nan kai dubu biyar ne da uku da tara kuma gurbin da muke da shi gaba ɗaya sa dubu ɗaya ne da ɗari ɗaya kuma wanda muka ɗauka gaba ɗaya ma ɗari tara ne da wani abu bai ma kai dubu ɗaya ba kwabin da ake cewa strategic plan hmm. wato menene za ka ayyana ayyukan da za ka ayyana duk an zayyana sunan da shekara biyar muka zauna muka yi wato plan ne kawai zai yi ka samu ka ci 100 bisa 100 ko 90 mm. bisa 100 ko 80 bisa 100 to mun yi wannan targets din to amma dama wannan shiri ne kawai mun yi wannan plan ko mun yi kokari mu bi shi to alhamdulillah gaskiya ba zan ce mun ci 100 bisa 100 ba ko 90 bisa 100 ba amma ina gani 80 bisa 100 yanzu haka dai hukumar kula da jami'o'in Najeriya NUC ta hale jimlar kwasa-kwasai goma sha biyar da jami'ar ta lami da ke yi a daidai lokacin da ɗaliban da aka yaye ke bayyana farin cikin su. Ina cikin murna gaskiya da wannan rana saboda wannan shine lokaci na farko da na karbi takarda ta shi shida cewa na yi digiri. Asma Habiba Abdullahi, kiya ina matuƙar farin ciki da wannan rana kuma muna fata Allah Ubangiji na bayan mu Allah ara musu wannan rana. Sunana Soy Zakari. Ina farin ciki da da wannan rana kuma ina ƙara nuna Allah godiya ya ƙara albarkaci ai albarkaci wannan karatun namu da kuma mu da za su zo daga baya su ma Allah ya albarkace su ya kuma nuna musu irin wannan ranar sunana abdulhakim isa wannan ya kasance ranar da nake ta jira ne dama tun rayuwata na kasance na ganni na gama karatuna kuma an kawo ni irin wannan lokaci tsohon shugaban najeriya chief olusegun obasanjo ne ke rike da kujerar uban jami'ar tasila lamido kuma gwamnan jigawa badar abubakar ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da ɗaukar matakan ɗaukaka ta. I want to welcome the founder of the university and my predecessor Dr. Sila Lamido. My administration considers education Gwamna Badaru wanda ya yi jinjina ta musamman ga tsohon gwamna Sani Lamido bisa kirkiro wannan jami'a ya ce gwamnatinsa na ba da fifiko ga sha'anin bunƙasa ilimi daga ƙasa zuwa matakin jami'a. Yana mai cewa za su yi duk mai yiwuwa domin bunƙasa zamantakewa da tattalin arzikin jigawa Najeriya da ma duniya baki daya. Jami'ar ta Lamido da ke shirye-shiryen kafa sabuwar tsangayar nazarin aikin noma da makarantar kimiyyar nazarin kasuwanci da sana'o'i na kawancen aiki tare da wasu jami'o'i a kasashen Amurka da Birtaniya da Malaysia da kuma Cyprus. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria. Yan makaranta mai karatu shi ilimi hanya ta nagarta. wuri na